Adadin da muke magana su dubu da ɗari da ishirin da bakwai 'yan makaranta da suka bar bencinan makarantu saboda ƙaura da iyayensu su kai akan wasu dalilai na rashin cawa ta dabbobi da kuma ƙarancin abinci. Wannan shine abin da ya sa daraktan jiha na ƙananan makarantun boko Malam Isaka Ibrahim ya koka a kai. A gaskiya wannan lamarin ya taɓo makarantunmu inda ya shafi makarantu 76 a jimilce ya kai 'yan makaranta 127 da ke cikin sassa kamar haka. Yankin da ake noma 'yan makaranta da sha 416 yankin makyaya 721. Dangance da lamarin gwamnati ta farga don taimakawa da abinci a cikin makarantun ga waɗanda abin ya shafa, don haka mun sake tambayar daraktan jiha Isaka Ibrahim sai ya ce. Gwamnati ta kawo wani muhimmin taimako ga makarantu wanda ya taimaka wajen dawowar 'yan makaranta a bakin ajujuwansu ya kuma sa makarantun na ga aiki yadda ya kamata. In Allah ya yarda ranar goma sha tara ga watan Jiyan za mu ƙaddamar da rukuni na uku na makarantun aji na shidda. Batun abinci dai a wannan shekara abu ne mai ɗaura kai inda masana a kan sha'anin abinci suka yi itifaƙin cewa sai an yi nazari domin samun hanyoyi mafita don tserar da waɗannan yara 'yan makaranta daga cikin wannan hali da suka tsinci kansu.